Assalamu alaikum masu sauran mu da wannan ranar ta yau Asabar 22 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. hukumar da ke kula da 'yan najeriya mazauna kasashen ƙetare ta ce babu wata hanya da za a iya kwashe 'yan najeriya da rikicin sudan ya nutsa da su tana mai cewa yunkurin yin hakan na da matukar hadari. wata sanarwa da shugabar hukumar abike dabiri ta fitar a ranar juma'a a shafin twitter ta ce akwai yiwuwar duk jirgin da ya sauka a ƙasar ta sudan a kona shi a cewar dabiri a jiya juma'a an kona duka jiragen da ke filin tashin jirage na khartoum kuma an saka dokar hana zirga-zirga sai dai ta kara da cewa tuni ofishin jakadancin najeriya da ke kasar ya fara shirye-shiryen daukan matakan da suka dace tana mai cewa kungiyoyin agaji na raba abinci ruwa da magunguna yayin da ake kokarin shawo kan bangarorin da ke fada da su ajiye makamansu rotanni sun yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka na duba zaɓin da take da shi na kwashe dubban amurkawa da ke ƙasar sai dai fadar white house ta ce a halin da ake ciki babu wani shiri na kwashe 'yan ƙasar ta amurka a sudan kakakin majalisar tsaron amurka john kirby kenan yake cewa saboda hali na rashin tabbas da ake fuskanta ta fannin tsaro a khartoum da kuma rufe filin tashin jirage da aka yi kada amurkawa da suke zaune a ƙasar su sa ran gwamnatin amurka na da shirin kwashe su To a halin da ake ciki an ji harba bindiga a birnin na Khartoum a ranar ta Juma'a duk da sabon matakin da sojojin Sudan da abokanan su na bangaren dakaru masu sanye da kayan sarki suka ayyana na tsagaita wuta. Duka bangarorin biyu ba su amsa ta yin da shugaban Kenya William Ruto ya yi ba na shiga tsakani domin sasanta rikicin. Wannan fada ya zuwa yanzu ya halaka ɗaruruwan mutane ya kuma sa dubbai sun fice daga birnin na Khartoum a cewar rahotanni. sojojin na sudan da abokan hamayyarsu na dakarun rsf sun amince a tsagaita wuta na tsawon sa'a biyu daga jiya juma'a don gudanar da bukukuwan sallah sai dai duk da wannan matsaya da aka cimma an kwashe yinin na juma'a ana ta jin harbe-harbe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta kaddamar da hare-hare na martani shugaban na ukraine ya kuma nuna godiyarsa ga kawayen ukraine kan irin yadda suka dukufa wajen taimakawa tsaron kasar wani taro da aka yi a jiya juma'a a sansanin sojin ramstein da ke jamus ya ta'allaka ne kan yadda za a ƙara samarwa ƙasar ta ukraine ƙarin matakan tsaro amurka ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara horar da dakarun ukraine kan yadda za su rika sarrafa tankunan yaƙi kirar abrams yayin da jamus a nata bangaren ta sanar da cewa za ta gina wani wajen gyaran tankunan yaƙi a poland domin dakarun na ukraine Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ke ne yake cewa yana da kwarin gwiwa cewa waɗannan kayayyakin aiki da horo da za a ba dakarun na Ukraine za su ci gaba da dora su akan hanya madaidaiciya ta yadda za su ci gaba da samun nasara. Yayin taron ƙawayen na Ukraine sun kara jaddada matsayarsu tare da nuna goyon baya ga hukumomin kyiv da kuma ganin Ukraine ɗin ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO nan da wani lokaci a nan gaba. shugaban kungiyar taliban da ke yawan ɓoye kansa ya faɗa a ranar juma'a cewa ba zai taɓa bari wata ƙasar waje ta riƙa yin katsalandin a sha'anin mulkin gwamnatin afghanistan mai bin tsarin shari'ar musulunci ba hibatullah akunzada ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da masu ibada a birnin kandahar da ke kudancin ƙasar yayin da aka fara bukukuwan sallah da za a kwashe kwana uku ana yi bayan kammala azumin watan ramadana rahotanni daga sudan na cewa an samu saukin rikicin da ake gwabzawa a cikin unguwannin birnin hartun a juma'ar nan bayan kiraye-kirayen tsakaita wuta da aka yi ta yi don samun sukunin gudanar da bikin sallah karama ta karshen watan ramadan sama da mutane 400 ne aka ruwaito sun mutu kana dubbai suka jikkata tun da wannan rikici ya barke a asabar tsakanin rundunar sojin kasar a karkashin abdul fatah al da kuma rundunar ta musamman wanda mataimakinsa Muhammad Hamda daga Loki jagoranta a ranar watan shaidu daga yankunan da dama a birnin Khartoum sun ce kura ta lafa yammacin Juma'a bayan lugudan wuta da aka kwashe kwanaki kusan bakwai ana yi a birnin. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ba zai yiwu ta kwashe 'yan kasar da suka makalle a sudan sakamakon rikicin da ake yi a can yanzu haka ba a wata sanarwa da ta fitar a jiya juma'a shugabar hukumar kula da 'yan najeriya mazauna kasashen ketare a bike dabiri arewa ta ce ofishin jakadancin kasar da hukumar agajin gaggawa ta kasar nema da ta shirya tsab don kwaso 'yan kasar da ke sudan zuwa gida najeriya amma yakin da ake gwabzawa ya sa hakan na da matukar hadari ga wani jirgin sama ya tashi ta ce yanzu haka yanzu ma kungiyoyin agaji na neman hanyoyin ganin cewa abinci da ruwa da magunguna sun isa ga mutanen da ke bukatar su a yanzu haka Ƙungiyar 'yan ta'adda mai alaka da alkaida ta ɗauki alhakin harin ta'addancin nan da ya sanadin mutuwar shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin mulkin sojin maliya wannan makon. Ƙungiyar da ke sa ido tare da tattara bayanan sirri akan yakin da ke gudana a ƙasar Said ce ta bayyana haka a ranar Juma'a. umar traore shugaban ma'aikata na fadar shugaba kanar asimi goita yana ɗaya daga cikin ɗimbin mutanen da suka mutu a wani harin kwantan bauna da aka kai kusa da iyakar ƙasar da murtaniya gwamnatin jamhuriyar benin ta na shirin ɗaukar karin sojoji dubu biyar domin su taimaka wajen ba da kariya ga yakoki a yankin arewacin kasar a wata sanarwa kakakin gwamnatin kasar wilfred hongbeji ya ce bayan baiwa matasan da shekarunsu suka kama daga 18 zuwa 30 za a kai watan bayan daukansu za a bayan ba su horo za a kai su yankunan da 'yan ta'adda ke yin kutse a iyakokin kasar rundunar sojin benin din ta ce ta fuskanci sama da kutse ashirin a iyakokin kasar ta bangaren arewaci tun daga shekarar 2021 zalika togo ma ta fuskanci irin wannan matsalar. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international a yau asabar masu binciken can cikin karkashin teku sun ce sun gano wani jirgin fasinjan japan na lokacin yakin duniya na biyu wato montevideo maru wanda aka nutsar da shi a tekun philippines dauke da 'yan australia dubu daya jirgin ruwan yakin amurka ne ya nutsar da wannan watan wanda ne ya nutsar da wannan jirgi wanda ma'aikatansa ba su ankare wata ma'aikatansa ba su ankare cewa jirgin na dauke da fursunonin yaki ne ba a ranar 1 ga watan yulin shekarar 1942 Ƙungiyar binciken tarihi na ƙarƙashin ruwa ta Silent World wadda ta ɗauki nauyin binciken ta ce an gano jirgin ne a waje mai nisan sama da kilomita hudu a ƙarƙashin teku. Nutsewar jirgin ruwan Montevideo Maru shine hatsarin jirgin ruwa mafi muni da ƙasar Australia ta fuskanta inda ta yi asarar akalla mutane 979 cikinsu sojoji 850. sakataren kungiyar tsaro ta nato jens Bank ya bayyana sa ta ganin ukraine ta sake kwato yankunan da ta sha watan da rasha ta mamaye ganin yadda kawayen kasar suka sha alwashin gaba da bata tarin taimako a wajen wani taro da amurka ta jagoranta taro wanda ya samu halartar wakilan kasashe hamsin da aka ci a kasar jamus ya tattauna batutuwa da dama da suka hada da karin makamai da kayan yaki da kuma sabbin dabarun zamani da za a yi amfani da su wajen samun nasarar yakin dominic rabi ya sanar da zai yi murabus daga mukaminsa na mataimakin firaministan birtaniya bayan da aka zarge shi da yi wa wani ma'aikaci barazanar sallama daga aiki a lokacin da yake matsayin sakataren harkokin wajen kasar a wani bincike da aka yi wannan lamari ya tayar da hankalin firaminista rishi sunak wanda ya sha alwashin kawo gyara makonni biyu gabanin zabukan kananan hukumomin wanda ake ganin jam'iyyar conservative za ta rasa wasu kujeru 'yan sanda a afirka ta kudu sun kori sama da mutane 400 masu neman mafaka waɗanda suka shafe fiye da shekaru uku a wajen ofishin jakadancin majalisar watan jakada majalisar ɗinkin duniya kan 'yan gudun hijira a birnin pretoria tun a shekarar 2019 ne waɗannan mutane suka fara zaman a tantuna tafe da gidanka a wajen ofishin hukumar. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Barkan da sallah. Kashi kashi. Kashi kashi. Kashi kashi. kashi kashi Rumor music for kashi kashi Na da Nuruddin Shaba kashi kashi kashi Zamani auta national Sallah ya kai kowa na jin daɗi E mata ku kwashi rawa don yau ranar jin daɗi Sallah ya kai kowa na jin daɗi Ko baka da komai mata Sora ranar murna ne Mu karu gaba Mu je mu kwashi rawa mu manta da komai duniya waye eh alfa nake mu gaba wannan waka sallah brand new foundation you ma nuru na zamu new combination za mu fara mu gyara mu nada mu bar ma masoyan musu jubilation eh kuma ta frustration ku yi maza ku bada information ga mu na mu fito maza da yara duka su iso eh ajiya da zaki zo sanar da laki ya ja wando gaba mu je mu kwashi rawa mu manta da komai mu taka mu je mu mu kwashi rawa eh fa nake mu karu gaba labete labete labete mu karu gaba Allah ne baba mu more mu tata kamar hasada yaro ka bita ka jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da sallah barka ka je alheri an yi sallah lafiya lafiya kalau To Allah maimaita mana yau yau biki kan biki na hmm. gomma. Allah sarki. Yau yau dai gashi ana bikin sallah sai kuma muka tashi da wani da babban biki kuma na naɗin sarauta. Sabon biki ba? Sabon biki. yau yau yau kai maimakon maimakon su shugabannin wannan buki su ba mu gayyata tun da wuri mu zuba sutura mu kale jirgi mu nufi new york sai suka aiko mana da shi a makare ina gama sun da gangan suka sa ranar sallah don saboda gaskiya ka da wannan ka da wannan <laughs> <laughs> ai shi ne na ce da gangan aka sa wannan naɗin sarauta hmm. taka babu ranar sallah don kar ku ciwo biyu a ah, saboda ba a so a dame ku shi yasa aka ce ku tsaya inda ce a biyu ku da kai ai to kai mana tuwo so biyu mu ci na sallah mu kara ci <laughs> kai to Allah rika taya riko sarkin zanna eh zannan sarkin eh, eh, musulmin North America zannan sarkin musulmin North America hmm. a'a babban sarauta ce fa <laughs> zannan sarkin musulmin arewacin amerika gaskiya <laughs> to to allah allah taya zanna riko allah shige gaba allah yi jagoranci allah ya ba da nasara allah ya sa gama da duniya lafiya to kai ma bari kuma mu biyo eh, sahunka hmm. mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga garba suleiman da abokansa wato shi garba suleiman za a rasa nada abokin shi ne alhaji lawal sani stores da aka fi sani da karami za a mishi nadin sarauta a katsina a matsayin turakin katsina shi kuma za a bikin ne mako mai zuwa wato 29 kenan ga wannan wata da karfe goma na safe za a yi shi kuma a gidan mai martaba a sarkin katsina alhaji abdulmumini kabir usman to allah ya ba da ikon zuwa allah kuma ya wato to sarauta dai eh, eh, baba kun yi gaba <laughs> gaskiya <laughs> muna muku fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya bari kuma mu miƙa gaiso fatan alheri da barka da sallah ga tsohon shugaban sashen shige da fice na ofishin jikadancin amurka amiru abdulmadid sai kuma hajiya hafsat masha marshal da dr usman bugaje da garba suleiman sai alhaji yusuf mamman da madam bayat mariama sai alhaji shehu abdullahi jegebe turakin jegebe gaisuwar sallah zuwa ga alhaji muhammad waki a jihar yobe sai professor ay shehu jakadan najeriya a rasha gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga dr safiya ahmed nuhu jakadiyar najeriya a romania sai dr mai rumandara da baris barista Sa'ida Sa'ad gaisuwar sallah ga ambasada Hassan Hassan da Dr. Muhammad Hassan da Alhaji Abdulkarimu Kafinta a malumfashi sai malam suleiman labaran ahmed a kasar ukraine da mohamed kudu abubakar na tashar nta sai alhaji sagir abubakar fashi shi ma tashar nta da professor bube na maiwa sai gambo ibrahim bujungo shugaban dandalin matasan arewa da awal musa rafsanjani sai barista gambo kawaja da barista mai nasara umar da hajiya zainab bunulu da binta hijabi gaisuwar sallah zuwa ga hajiya fatima sanusi karaye da mai martaba sarkin lamaran isa dan talashehu da fatar an yi sallah lafiya sai kuma gaisuwa a ya huce da ta fito daga alhaji sanusi ali ahmed wazirin sarkin hausawan accra ya ce yana mika gaisuwa a ya huce da gaisuwan barka da sallah zuwa ga sarkin hausawan ankara alhaji muhammad kabir kadir english da sardauna ali kadir english daga ladima idris kadir english sai kuma limamin zangon kadir alhaji sani abdullawa waila da sarkin zangon kadir alhaji rabiu mai rago sai kuma sarkin kwashima alhaji imran bilango da sarkin zangon tuta alhaji lawal garba da sarkin fadama alhaji redwan muktar abbas sai kuma sarkin yakin da kuma alhaji amadu sha'aibu ya ce da mahaifiyarsa hajjiyar rakiya kadar ingilish da antinsa hajiya abu kadir english sai kuma hajiya fanna kadir english da hajiya tagari kadir english sannan ya ce yana gaida matansa wato hajiya fatimatu alimada sannan sai kuma gaisuwa a bar ya huce zuwa ga sarkin musulmi na north america alhaji yahuza abubakar na biyu da kuma fadawansa kamar alhaji amadu galadima da alhaji hallar waziri da alhaji lawan alhaddad sallama da alhaji lukman abbas shamaki da kuma alhaji sha'ibu abbas chiroma sai kuma alhaji abdulbasid nuhu abbas jakada da muhammad bashir kabore vice president na 'yan ƙasa da alhaji audu dangana sai kuma alhaji hamisu sa'adu sarkin bai da alhaji mubarak wawulo sai kuma alhaji baba mati da alhaji garba da alhaji idi da kuma alhaji jamal gambo da malam suleiman sabo limamin ciki sai kuma alhaji sa'alu maso kano mai unguwar yalwa da muhammad awal maso kano da alhaji muhammad sanusi saddauna da kuma alhaji bature original da alhaji zakari wato sarkin aski kenan gaisuwa zuwa ga alhaji musa shekayi da mai ɗakin sa hajiya asama'u da alhaji usman jogate da iyalansa sannan gaisuwa zuwa ga sarkin nima a birnin new york alhaji salifu abubakar daga ladimansa alhaji abu na'ata da wazirinsa alhaji base sai kuma magajiyar nima hajiya hausatu gadon famfi da uwar sarki wato hajiya moda clay da kuma gaisuwa zuwa ga magajiyan kwatakwali hajiya ummi da kuma gaisuwa zuwa ga sarkin kwatakwali na birnin new york alhaji muhammad aminu mola da iyalansa hajiya rakiya da kuma hajiya malam haruna abdullahi tare da matarsa sa'ade a bauchi da dukkan yan uwansu a alhajere jihar yobe to allah ya sa alhajere ne wannan garin hmm, sai hajiya safiya aminu daraktan eh, nursing a bauchi da mataimakinta alhaji isa muhammad dauda da iyalansu sai a gaisuwa zuwa ga alhaji baba sarki bara da iyalinsa a gombe da alhaji lami yusuf da iyalansu sai aa yusuf da dukkan mutanen garin alkaleri gaisuwa zuwa ga aisha hajiya aisha tallibawa da hajiya zainab ladidi yahaya bakuri da dukan ɗaliban makarantar kabomo na shekarar na 84 ake kiransu kabomo 84 sai hmm. malama shamsiya karamu mamar aisha a mararrabar kankarar malumfashi da Malam Garba tare da iyalinsa da yaransu Hassan da Husaina a mararraba kankara sai Hajiya ta huntuwa labo mahuta a malumfashi da Malam Garba tare da iyalinsa sai Malama Adama Abubakar tare da yaranta duka alkaleri da Hajiya Khadija Hayatu a atbu bauchi tare da 'yan uwanta duka a zaria sai kuma malam garba chief driver a specialist school management bauchi gaisuwa barka da sallah zuwa ga dr yakubu shirama tare da uwar gidan shi fatima mamar hawa'u da kaninsa abdullahi shirama a azare da fatar an yi sallah lafiya a wannan gabar bari in faro daga birnin london inda za mu mika gaisuwa a bari huci da ta barka da sallah zuwa ga hajiya ramatu alaska a birnin london da hajiya fauziya adam dukkaninsu a london sai kuma alhaji aminu boya ya ce yana gaida iyalansa hajiya azizatu abdulkarim alhassan da shufiya lukman da kuma alhaji lawan makeri ya ce yana gaida iyalansa hajiya amina mai dare da kuma hajiya kande To sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan gidan Dikko da Bebeji a birnin Kumasi a Yalwa kenan. Da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Armiyao Idris Dodo Dikko da Alhaji Alhassan Bebeji sai kuma Alhaji Imrana Muhammad da Muhammad Faisal Dambaram na Sarkin Zangon Kumasi da Alhaji Ahmadu Abubakar da Umar Faruk da kuma Umar Faruk Juniya sai kuma Muhammad Murtala da Muhammad Mubarak da Malam Yushau Aminu da Anwar Sadar Redwan da kuma Baba Jibrin Oldman sai kuma Hajiya Rabin Afafa da Hajiya Zulai Muhammad da Hajiya Fati